rundunar 'yan sanda ta yi nasarar kama waɗannan mutane guda biyu da kuke gani haruna sani ɗan shekara 37 da yake sabarawa ƙaramar hukumar kusada da bishir ma'azu wanda ake ce masa ƙaura ɗan shekara 20 wanda yake zaune a garin sukuntumi da ke ƙaramar hukumar kankiya su ma suna cikin ƙungiyar 'yan sa kai sun ga wani bawan allah wani bafulatani da ya shigo cikin kasuwa kuma suka ga ba su yarda da shi ba kamar yadda suke wa 'yan sanda bayani har ɗaya daga cikinsu ya mare shi shi ma ya rama daga ƙarshe suka ɗauke shi suka kai shi bayan gari suka yi masa bugun kawo wuka suka kashe shi kuma suka samu wata tsohuwar rijiya a cikin daji suka jefa shi lokacin da muka samu rahoto jami'an mu sun gudanar da bincike wanda a waɗannan mutane su suka ɗauki 'yan sanda har cikin dajin nan suka nuna inda suka jefa gawar mutumin nan lokacin ma ya ma ya fara wari sai da aka nemo ma'aikatan lafiya aka saka magunguna sannan aka iya shiga cikin rijiyar na aka fito da shi ya sunanka haruna sani ɗanyo gaba haruna sani bishir ma'azu a kai nake tambaya sunanka haruna sani bakinka haruna sani nake shekara ka nawa 27 37 37 ina kake da zama nan karamar hukumar kusa da sabara sabara sabara eh to me ya faru faruwar da ke akwai ranar juma'a ina isowa ranar juma'a wani wani abokin aikin mu dan vigilante hmm. ni dama farkon aiki na bai hito sa kai ba hmm. vigilante na hito ina aiki rima ina aiki gidan mutum da ƙaramin hukumar da ina aiki rima to aiki rima sai aka rika shigowa ana masa sata mai girma dan isa sai nemi alhorma wurin sarkin filani a dan bebeji mu baro ƙaramin hukumar shi taimaka masa rika kama masa aiki rimaye muna dan bayar da aka yi ma baka ansa ba kana ta wani labari wannan bawan Allah da ya shigo kasuwa me ya faru faruwar da ke akwai akan wannan bawan Allah wanda ya gabata ranar juma'a mu na shigo kenan na aje mashin dina ina aje mashin dina wani mutum dan garin su wanda muka taba kama shi dama da laifin sata ya zo yake yantar da shi ne tsayin rinwa ina zuwa rinwa sai ce man zo mu tai na ce ina za mu sai ke ce ma ka zo mu tai mutunan nan an sako shi ya da na ce to da aka sako shi ya da mu ya da wane ne aka sako shi wancan wanda muka taba kama barawon wanda muka mm, taba kama ya ya haɗe mana sunan shi sunan shi a yana aka ko taba kama shi aka tsuntsaye me ya sato akuya ya sata ya sata eh a lokacin shi. ne yanzu da kuka sake kama shi sai kuma eh shine kuka fita da shi bayan gari eh eh faɗi mana ya kuka yi da muka kama shi ranar muka bincike sai faɗi mana shi babban barawo ne a unguwarsu hmm. sai ce to daga yau bari mu kira jami'an tsaro muka fara shi hmm. to kakka ƙara ka yi hakuri daga yau ka yanke wannan abun bai da kyau ya ce to ana nan sati ɗaya ga na biyu ina isowa wannan mutum wanda muka kira suka zo da yake bangare bangare ne sai ce ɗan yankin su ne shi ya san shi ka san shi ka shi to shi kenan magana ta kare ga nan to ko ina da isowa kasuwa sai ce man haruna mutumin nan ga nan ya an sako shi ya sako sai nake ce mashi to ni ya zan in je in san mashi ina ruwana da shi ku haƙƙin ku ne ta ce ku taimake mu ku kama shi ku je ku bincike shi an yi sata bayan kun sake shi bayan ya dawo satar da aka yi ya saci aki guda da kuka kama shi eh. yana kuka kai shi malam na yawwa da muka kama shi bayan gari muka ta yi da shi sai aka yi yaya da muka fara dukan shi sai na dawo in nemi wannan wanda ya bani aiki muka fara dukan shi aka yi yaya mm, aka daure shi da wace roba muka kashe shi a sannan ba kashe shi ba ni sadda na baro su yanzu in kira wannan wanda muka yi aiki da wanda ya bamu aikin shi shi na zo in nema daina yin karya wallahi kana ji na mutumin nan zama kuka yi kuka buge shi ko bacin kun buge shi a wurin eh. kuka kashe shi eh. sannan kuka nemi tsohuwar rija kuka jefa shi haka aka yi to shi wane ne ya kai yan sanda rija da aka jefa shi ba wanda ya je mu na cikin kwatance aka yi kuma wanda aka yi kwatancen shi dan garin su dan garin su wanda ya kai yayi kwatance aka yi kai ba mu labari ya sunanka bishir mawazu ka ka tsaya ai ba gama ba bishir mawazu eh. ranar juma'a muna zaune rin hamal ba sai sai haruna ya zo da wani sai sai ya muka ce aka sai ya ce barawo ne mm. sai muna dukan shi za ka kashe bayan gari muka duke shi aka ɗaure shi sai muka baro shi da haruna da wuta muka baro gurin sai muka taho gida sai zuwa can bayan bayan kwana biyu sai muka haɗu sai suke ce mai wasu wani sun mutu sun shirija an jefa shirija rijiya eh. to yanzu tambayar da zan muku ku a matsayinku na mutanen gari a bar ma magana sa kai ko bijilanci idan kuka kama mutum da kuke zargin cewa mai laifi ne ina ya kamata ku kai shi kuma yan sanda to me yasa za ku buge shi saurare nika ji a wace doka aka ce idan mutum ya ci akuya a kashe shi mu dauka ma bawan Allah nan kuma akuyan nan fa ba fa can a ranar bane a ranar da kuka ganshi a kasuwa kuka ganshi ko kun ganshi da kayan sata ni ban san abin zambaya ne maka ji tsoron Allah a lokacin ba mu ganshi da kayan sata ba kayan sata ba ku ganshi ba da komai eh, kawai ya zo cin kasuwa eh. kuka tare shi kuka ce ai da ya taba yin satar akuya yanzu a ina ne ya ilawo aka ce idan mutum ya saci akuya a yanke masa hukuncin kisa ya zame mu zauna lafiya idan kuna yin wannan abu ani tun da Allah da halitta ne ban taba wannan abu kaddara ta cin mana amana ta aka ci wannan mutum wanda ya kama hannuna ya nuna man shi kaddara ta ya ci amanan mu to ko mu jami'an 'yan sanda ba a ce in mutum ya saci akuya ka kama shi da duka ba balantana har ka kashe shi ya kamata kusan doka kuma shi yasa gwamnati ta ce ta hana duk wani aiki na 'yan sakai amuni dama tsakani ga Allah hito da sakai vigilante ne amma ba a koya maka aikin bijilantin da kyau har training sun dauke mu kuma ka kama mutum ka buge share mutu wannan addara ta cimma wata wannan Allah ya kiyaye mummunan kaddara mun gode